الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin laraba 12 ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wanda kuma ya yi daidai da bakwai ga watan shida shekara ta dubu biyu da sha bakwai miladiya ta annabi isa muna ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara kamun nan akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko na cewa a wasu sukan ba da bashi na kuɗi zuwa wani lokaci a riƙa karɓa da kaɗan da kaɗan amma kuma sukan ƙara wani abu a lokacin da aka zo karɓa da zimma cewa ai shi mai zuwa karɓa yakan kashe kuɗi a lokacin da yake bibiyan waɗanda bashi ke hannunsu don ya karɓa kenan kamar transportation da sauransu kilan transportation kuɗin transportation ɗinsa kuɗin abincinsa da sauransu don haka in dubu goma aka bayar za a rika zuwa ana karɓar naira dubu ɗaya da kaɗan da kaɗan duk sanda aka je za a karɓi dubu ɗaya sai a rika bada dubu ɗaya da ɗari biyu da zimmar cewa shi ne zuwa karɓa yana biyan kuɗin mota ya je ya dawo to babu shakka wannan akan sanya shi ya zama na sharadi ne tunkan a ba da bashi sanda zan ba mutum zai bayar da bashi za a rika karɓa da kaɗan da kaɗan to sai ya ce duk sanda mai zuwa karɓan mun bashi zai zo kuɗin transportation ɗinsa da kuɗin abincinsa kai za ka biya mai ka yadda da ya ya yadda da wannan aka samu wannan yarjejeniya ɗin to babu laifi amma a ce haka kawai ka ainihin fake da wannan sababi na cewa saboda mai zuwa karɓa yana kashe kuɗi ka fake da wannan baka bayyana wa mutane ba babu shakka wannan huwa ainun riba shine asalin ma riba Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu don haka in ta wannan hanya aka yi bai halatta ba haramun wannan na cewa dukiyar marayu ce eh, a banki ana ƙara miki kuɗin ruwa a wannan dukiyar to yaya za a yi wajen raba gado na waɗannan marayu ɗin kuma yaya matsayin dukiyar babu shakka riba an haramta shi a dukiyar maraya da wanda yake ba maraya ba mutakar mutum musulmi ne an haramta masa mu'amala da dukiyar riba don haka dukiyar marayu da ke banki kuma kudin riba ke karuwa a kai idan aka zo karba iya kudinsu shi za a karba a ainihin yi musu a raba musu gadonsu da shi amma a karbi wannan ɗoriya na kai na riba haraman ne haraman ne a karbi shi domin Allah maɗaukakin sarki yace ce fa in lam taf'alu idan ba ku aikata haka kuka ne sanci riba ba fa azanu bi harbin min Allah dan haka a kowane irin dukiya sawa'an na maraya ko kuma wanda yake ba maraya ba dan haka haraman ne dan an ainihin ajewa maraya dukiyarsa a banki kudin ruwa ya ƙara a kai a ce to za a karɓa duk da kudin ruwa saboda dukiya ta maraya ce ai maraya shi ma an haramta masa cin ainihin dukiya ta riba da aka haramun ne a karɓa wallahu kamar misalin abin da ake sai da shi naira ɗari amma a gida ana bayar da shi naira ɗari da goma shin ya shiga riba farashi yakan bambanta a bisa saɓanin yanayin yadda kowa ya samu kaya a kasuwa akwai wanda daga unguwar da yake zuwa inda zai saya sai ya biya kuɗi mai yawa ya je kasuwa sannan ya sayo da haka kuɗin da yake kashewa na zuwa ya sayo kayan su ma yana sanya su cikin ainihin kuɗi da ya kashe gurin sayo wannan kaya da haka in ya tashi lissafawa gurin ciro ribansa zai yi amfani duk da wannan damar in kuɗi ya ƙaru a haka to wannan bai zama ainihin riba ba amma ya zama na saboda bashi kadai aka bayar saboda dan an bayar da shi a matsayin bashi in bashi zan baka naira ɗari da goma ne in kuɗi hannu za ka saya naira ɗari ne to wannan ya zama riba na fata an fahimta da haka in masu sai da kayayyaki a gida sun ƙara kuɗi lura da cewa ba a kasuwa ba su ma sai sun je kasuwa sun sayo sun biya kuɗin mota sun biya kuɗin kaza yasa suke sayarwa a wannan farashi to babu laifi na fata an fahimta amma in aka ce saboda fakewa da cewa ai bashi aka bayar shi yasa aka ƙara naira goma to babu shakka wannan ƙarin da aka yi ya zama riba wallahu a'lam alaikum salam na na na na na na na na na sannan ne dunkule ya ce wannan tekuna misali a ce miliyan daya hmm. idan da riba ya wato babu shakka Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda yake cewa abubuwa guda uku suna ciwa malaman musulunci tuwo a ƙwarya nama da annabi kamun ya rasu ya warware mana sauran sahabbai suka ce ai ya gama warwarewa illa iyaka wanda zai ya fahimta ya fahimta wanda bai fahimta ba bai fahimta ba daga ciki sai ya ce babukan riba da kuma babin alkalala wanda ya rasu bai bar kowa ba babu uwa babu uba kuma yaya za a yi da gadon a cinikayya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa rahimallahu mar'an samhan idza ba'a samhan idza ishtara gwamnati idan ta sayi wasu ababen hawa za ta ainihin ba wa talakawanta da zimmar cewa za su riƙa biya a hankali amma ga ribar da za su ƙara mata na fata an fahimta to wannan halal ne ga ita wannan gwamnati ɗin domin wannan shine ainul bai haƙiƙanin yadda ainihin cinikayya take na farko a samu almabi a samu alba'i a samu almubta sannan a samu alkhayar a samu abin da shi za a sayar din a samu mai sai da shi da kuma mai saye sai kuma yadda da zaɓi a tsakanin masu sayarwa guda biyu idan wa'annan sharuɗa suka cika sai aka zartar da ainihin cinikayya to cinikayyar nan ta halatta na farko an samu gwamnati da ta sayo kekuna saboda ta sayan wa talakawanta an kuma samu talakawa da za su karɓi waɗannan kekuna ƙaddara gwamnati ta sayi wannan kekuna a naira dubu talatin kowane keke a naira dubu talatin za ta ba wa talakawanta a naira dubu talatin da biyar amma ba biya ɗaya ba na fata an fahimta wannan cinikayya ce wadda gwamnati ta samu riba akan naira dubu talatin ɗinta na nawa riba na dubu biyar ina fata an fahimta illa iyaka gurin biyan wannan kuɗi gwamnati ta yi ittifaƙi da mai saye biya kaza za ka yi ina fata an fahimta biya kaza za ka yi ta yanda da wanda zai saya ya yi biya biyu ko biya uku da wanda zai saya ya yi biya ɗaya duk farashinsu daidai ne to wannan riba bai shigo wannan babi ba amma in ya zama na cewa sakamakon jinkirin shi zai sa a ƙara maka ta yadda in za ka biya kuɗin karo ɗaya ba za ka biya wannan ƙari ba to wannan shi ne abin da yake ya zama riba ina fatan an fahimta ina sai da kekuna a naira dubu talatin talatin wanda zai saya kuɗi a hannu naira dubu talatin wanda zai saya da bashi naira dubu talatin da biyar to wannan biyar ɗin da na ƙara sakamakon bashi shine ya zama riba me sababin shigar da shi riba ciki akwai kore rahama ga wanda yake mabukaci ina fata an fahimta wadda jiya mun ambaci sabubba da suka sa wayannan abubuwa suka shiga babin riba Allah ya haramta su ina fata an fahimta wanda wannan shine riban nasi da muka ambata a jiya wato riba da aka ƙara sakamakon an yi jinkiri gurin biya ina fatan an fahimta amma idan ya zamana ita gwamnati bata ɗauki wannan abu a matsayin wanda ya saya kuɗi a hannu a naira dubu talatin za a sayi mai wanda kuma zai saya da bashi lokaci zuwa lokaci ya rika biya a naira dubu talatin da biyar za a bashi ba in ba irin wannan babi aka biyo ba babu laifi dan gwamnati ta yi haka na fata an fahimta wallahu ta'ala kamar yadda bankin musulunci suke yi ya kasance idan ah, yakan sayarwa wa mutane da kaya ko wasu abubuwa na amfani sai su sai kuma a ɗaura wani abu a kai na kuɗi domin su ma samu riba a kai shin ya halatta mutum ya nemi irin wannan bashi irin wannan bashi da shin ya halatta mutum ya nemi irin wannan bashi da a sayawa mutum hannun jari domin samun riba bankuna na musulunci suna da tsari da suke ƙoƙarin kaucewa duk abin da zai shiga riba don haka idan mutum yana son bashi daga banki na musulunci saboda ya yi wani abu da shi ko ya biya wata bukatarsa idan wata kadara yake son saye ko wani abu yake son saye misali mutum yake son sayen mota kuma yake son ya rance a bankin musulunci to hanyar da ake bi shi ne shi da yake son sayen mota za a zo a ainihin su jami'an banki za su zo su ga wannan motar na fata an fahimta idan suka ga motar su za su taya motar a sayan musu da motar a farashe da mai sai da mota yake son sayarwa daga nan su kuma sai su dankawa shi wanda yake neman bashi a matsayin shi ma sayan masa suka yi nawa zai kara musu kai sai su ce kaza za ka ƙara mana akai da haka wannan shi ma ya zama cinikayya riba bai shigo ta wannan babi ba ina fata an fahimta duk wanda ya wannan riba bai shigo ciki ba kai ne kake son sayan mota ka nemi rance gurin banki to banki sai su shige ma su sayo motar da kansu su baka motar da zimma cewa to su ma ga abin da zaka ba su ina fata an fahimta ma abota ilimi suka ce wannan ya zama halal saboda ta duk fuskar da ka juya wannan cinikayyar tana da ainihin mazauni a shari'a na farko zan yi maka jagoranci gurin saya maka motar in baka amma za ka biya ni a wannan jagoranci da na maka ta wannan babi ne ma'abuta ilimi suka shiyar da rance da ake yi na mtn na kuɗi a kati suka shigar da shi bai shiga babin riba ba idan ya zama na sun yi ne a matsayin aiki suka yi maka ina fata an fahimta idan ya zama na a matsayin aiki ne suka yi maka na gaggawa suka baka wannan to bai shiga babin riba ba to wannan idan ka ɗauki wannan mu'amalar da ake yi a bankuna na musulunci babu shakka an suka ɗauke shi a babin a babin cewa sun yi maka aiki na sayo motar su baka don haka su kuma ga ladar da zaka biya su to wannan bai zama riba ba na fata an fahimta wannan fuska ta farko kenan fuska ta biyu ya zamana ka ga mota kana so kai baka da kuɗin saye na fata an fahimta su kuma suna da kuɗin saye kuma su ainihin sayan maka da haka tunda suna da kuɗin saye sai zamana su suka saya suka baka a wani farashi wanda su ma za su samu riba ina fata an fahimta illa iyaka su kayyade maka zuwa lokaci kaza za ka biya su kuɗin su to wannan shi ma bai shiga babi na riba ba don haka ya halatta mutum a sanda ainihin ya ga wani abu da yake bukata kuma ba shi da kuɗi na saye su su saya su bashi a matsayin su ma sun sayan mishi in ya tashi biya ya ba su riba akan abin da suka sayan mishi wannan babu babu riba bai shiga cikin wannan ba ina fata an fahimta to amma ya ainihin aro tsabar kuɗi ya nemi rance na tsabar kuɗi ta bashi saboda ya sai hannun jari a wani kamfani in ya sai hannun jari a wannan kamfani kaga zai rika samun riba to wannan rance da ya nema kaddara sai ya nemi naira miliyan ashirin sai suka ce mai to in ya tashi biya zai biya naira miliyan ashirin da ɗaya to wannan riba ya shigo ina fata an fahimta riba ta shigo ta nan babi kaddara kuma su suka sayi wannan hannun jari da kansu ina fata an fahimta sai suka ce to za su sayan mai da wannan hannun jarin kaga wannan kuma daban ne za su sayan mai da wannan hannun jarin shi kuma a nawa zai saya sai suka ce a kaza za su sayan masa to sai ya ce ya yadda ya saya a kaza din amma kuma a biya kaza zai riƙe musu biya yarjejeniya da suka yi game da biya wani abu ne daban sai masa da suka yi shi ma wani abu ne daban ina fatan an fahimta domin kana da yanci a abin da kake sayarwa ka ce a biya ka kai tsaye ko kuma a biya ka da kaɗan da kaɗan matuƙar kai da mai saye kun riga kun yi ittifaki akan farashi da kuma riban da ka nema a kai ina fatan an fahimta to don haka idan ya zama su suka sayi hannun jarin yanzu hannun jarin da su suka saya za su sayan maka to gurin sayan maka suna son riba sai suka ce kaza za ka ƙara mana to wannan ya halatta tunda ka yadda ka amince a kaza ɗin za su sayan maka a kaza ɗin za ka saya to wannan cinikayyar ta kullu saura kuma ittifaki tsakaninka da su a yaushe za ka biya su e mun yadda za ka biya mu a biya kaza sau kaza za ka biya mu a'a karo ɗaya za ka biya mu wannan kuma ittifaqi ne wanda yake tsakanin ainihin masu cinikayya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa albayani bil khiyari ma lam yatafarraqa ainihin masu cinikayya guda biyu suna da zabi a harkar cinikayya su matakar ba su rabu ba a kaza za mu yi a'a a kaza za mu yi a'a to yanzu ni na ma hakura da cinikayya da sauransu suna da zabi matakar suna tare Allah ta'ala a mun tsaya a ƙarshen aya ta ƙarshen aya ta ɗari biyu da saba'in da tara za mu tashi kuma a farkon aya ta ɗari biyu da tamanin wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisara na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله مدوكي يتي وإن كان ذو أسرة إذا وندا ya kasance zo usratin wato ma'abocin kunci ne ba shi da wadata fa naziratun ila maisara to a saurara masa zuwa lokacin da Allah zai sauƙaƙa masa wa an tasaddaqu ku ba da sadaka khairul lakum shi yafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamuna in kun kasance kuna sane da cewa hakan shi yafi alkhairi yafi amfani a gare ku wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma cikinta zuwa ga Allah maɗaukakin sarki thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sannan kuma sai a cike wa kowace rai ma kasabat abinda ta aikata wa hum la yuzlamuna ba za a zalunce su ba wato Allah maɗaukakin sarki yana ci gaba da bayani dangane da abubuwa da suka shafi ma'amala ta dukiya a tsakanin bayansa ya yi bayani dangane da mu'amala ta dukiya wadda riba ke shiga da kuma haɗarin da ke cikin wannan kuma ya yi bayani na cewa mutane sukan iya bada dukiyoyinsu ko kuma su yi mu'amala ta dukiya da wasu 'yan uwansu ta fuskar bashi ta yadda idan za a dawo musu da kuɗin sai riba ta ƙara a kai Allah ya bayyana haɗarin haka to kuma sai yake bayanin waɗanda ake bi bashi amma kuma ba ta fuskar riba din ba ina fatan an fahimta mutane gurin mu'amala gurin gurin bada bashi akwai wanda in ya bayar to sai ya ƙara wani abu a kai wanda yake na riba to Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana cewa idan mutum ya riga ya tuba to in aka tashi dawo masa da kuɗinsa za a dawo masa da uwar kuɗinsa kawai abin da ya ƙara a kai na riba Allah ya hana shi ya karɓe su wa in فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون لا تظلمون ولا تظلمون tazlimun ba za a zalunce ku ba kuma kada ku وانا zalunci to wannan kuma wanda ya kasance ya riga ya bada da kuɗin bai nemi a kai ba kaga dole a dawo masa da kuɗinsa ina fata an fahimta to an riga an gama bayani game da mai ba da kuɗi yanzu kuma ana yi maka bayani game da halin wanda aka ba wa rance yakan iya tsinta kansa ciki to sai Allah ya ce wa in kana zo usrati shi wanda kuke bi bashi in ya kasance wato ma'abocin kunci ne yana cikin wahala bashi da dama ya biya kuɗi bayan ka bashi rance lokacin biya yayi ba shi da kuɗin da zai biya fa nadhiratun ila maisara to a saurara masa a jinkirta masa zuwa lokacin da ubangiji ta'ala zai sauƙaƙa masa ina fatan an fahimta wanda duka wannan ubangiji ta'ala yana koyawa bayansa ne yadda za su yi kyakkyawar mu'amala da sauƙaƙawa junarsu ta fuskar mu'amala ta dukiya mu'amala ta kuɗi domin a wannan babi ake iya rushe zumunci a wannan babi ake iya rushe soyayya da ke tsakanin mutane a wannan babi akan iya haddasa fitintunu da rigingimu da dama mu'amala ta kuɗi to Allah madaukakin sarki ya ce wa in kana zuwa usratin fa nadhiratun ila maisara in ya kasance shi wanda ake bin bashi sai sha'anin ya kasance ba wato wanda yake ba mawadaci bane yana cikin wahala da talauci da rashin wadata babu yanda za a iya biya kuɗin kuma lokacin biya yayi fa naziratun ila mai tsara. Allah madaukakin sarki ce ku saurara masa a jinkirta masa zuwa lokacin da Allah zai sauƙaƙa masa in ya samu yalwa to sai a biya anan ana koyawa bayi yanda za su mu'amalanci ƴan uwansu idan ƴan uwan suka kasance sun karɓi bashi a gurinsu kuma lokacin biya ya yi ba su da daman biya ina fata an fahimta wanda a ayar da za ta biyo baya insha Allah ta'ala za mu ga hanyoyi da ubangiji ta'ala ya shimfiɗa wa bayansa a lokacin da za su yi mu'amala ta neman rance a tsakaninsu ta yadda in aka tsallake wa'annan wato dokoki da tsare-tsare da ubangiji ta'ala ya bayar to babu shakka za a samu matsala gurin biyan bashi ba za a samu matsala gurin bayarwa ba amma ku gurin biya sai an samu matsala to anan sai kaga ainihin an ainihin an rushe zumunci da ke tsakanin mutane alaka da ke tsakanin musulmi an rushe shi abota an rushe ta da abubuwa makamantan haka Allah ya ce fa naziratun ila mai fara a saurara masa zuwa wani lokaci wanda yake zai samu saukin sa wa an tasaddaqu kai da ku yi sadaka ma khairul lakum shi yafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun in kun kasance da kun san cewa yin sadaka ma da wannan dukiyar ga wanda yake mawuya cikin mawuyacin hali da kuna sane da cewa haka shi ya fi alkhairi gare ku to da kun yi sadaka to anan babin wa in kana zuwa usratin fa nadratun ila maisara in ya kasance wanda yake cikin kunci ne na rayuwa a saurara masa a jinkirta zuwa lokacin da zai samu sauki anan mutane suka bambanta akwai wanda ya karɓi bashi yana da hanyar da zai biya biya amma sai ya bayyana maka cewa shi zuwa usratin din ne ina fata an fahimta baya son biya ko kuma akwai wasu bukatu nashi na karan kansa don haka sai ya fifita su akan biyan bashi galibi kuma duk wanda ya bada bashi in ka ji yana cewa a bashi kuɗin su to shi ma wata bukata ce ta bugo shi galibi in ka hada masu bada bashi kashi saba'in cikin ɗari in ka ga sun damu a biya su bashin su to suna da bukatu amma da ba su da bukatu galibi suna ɗaga kafa to Allah ya ce shi wanda kuma kake bi bashi in kana zo usra in ya kasance wato yana cikin kunci shi ma bashi da shi fa nadratun ila maisara ka saurara masa zuwa sanda ubangiji zai ainihin sauƙaƙa masa to akwai wanda yana da damar ya biya din to amma yana da bukata ta kaza da bukata ta kaza da bukata ta kaza sai ya fifita bukatun nasa akan biya maka bashinka ta yadda da za a rutsa shi zai iya biya ina fata an fahimta amma saboda kada ya yi luzin din bukatarsa ta kaza da kaza ya riga ya yi wa kansa tsari ya riga ya yi wa kansa plan don haka dan kana bin shi bashi dai ba zai rusa wannan plan din nasa ba to kaga wannan yana son ya zalunci kansa sakamakon irin wannan ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama idan aka zo aka ce masa ga janaza ya zo ya sallace ta da ya zo zai ce akwai masu bin shi bashi in aka ce akwai masu bin wannan bashi zai ce ba da ni ba yace ku yi wa ɗan uwanku sallah amma ban da ni saboda in matukar aka sallace shi kuma babu abin da ya rage sai dai a je a binne shi to kuma abin da zai tarar na musiba da bala'i a makwancinsa sakamakon bashin nan Allah kaɗai ya sani shi yasa annabi ba ma ya farawa sai an biya sai yi sannan sai yi sallah saboda a taimaki wanda ake bi bashi to amma sai ka ga mutum saboda yana da plan ɗin rayuwarsa ana bin sa bashi wannan plan ɗin da ya yi bai fa zama wajibi a gare shi ba don haka kuɗin da zai kashe a wannan plan ɗin sun kai kuɗin da zai biya bashi da ke kansa to amma sai ya hana masu bin shi bashi haƙƙinsu saboda shi ya biya bukatunsa sau nawa kana bin mutum kuɗi kaga yana sa suturar da ta fita ka tsada kuma sabuwa ya sayi ta wadda zai iya biyan ka a kuɗin wannan sutura da isa kaga ya canza gida kaga yayi kaza kaga ya canza mota da abubuwa makamantan haka amma ya ki biyan masu bashi bashin su to kaga irin wannan babu batun fanadiratun ila maisara ina fata an fahimta ba za a ce a jinkirta masa zuwa sanda zai samu ba domin yanzu yana cikin maisara din yana cikin ainihin wadata da zai iya biya ina fata an fahimta to ta yaya za ka ainihin gane wa kanka cewa shi a cikin wadata yake zai iya biyan ka amma kin biya yayi saboda ya fifita bukatunsa a cikin ayoyin da zamu karanta su nan gaba insha Allah ta'ala zaka fahimci wannan Allah madaukakin sarki yace wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah ku ji tsoron ranar da ubangiji za ku koma zuwa ga ubangiji thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat sai a ainihin cike wa kowace rai a saka mata da abin da ta aikata wa hum la yuzlamuna ba za a zalunce su ba yi wa wanda yake ma'abocin bashi sassauci wata ƙofa ce ta alkhairi ga shi mai kuɗin amma da yawa daga cikin mutane ba sa fahimtar haka a imamu ahmad allah ya ƙara masa yadda ya rawaito ta hanyar suleiman bin buraida suleiman buraida ya ce ya ji daga mahaifinsa yana cewa na ji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man an zara mu'siran falahu bi kulli yawmin mithluhu mithluhu sadaqa duk wanda ya saurara ya jinkirta wa wanda yake bi bashi alhali bashi da damar biya sai ya ɗaga mai kafa ya ce to ba komai na ƙara maka sati ɗaya na ƙara maka sati biyu na ƙara maka wata ɗaya duk wanda ya yi wa wanda yake bi bashi haka to a kowane yini yana da lada na adadin wannan abu ɗin da ya ainihin ɗaga masa kafa da ya ɗaga masa kafa na wata ɗaya don haka a kullum ana bashi lada akan wannan to kaga wannan alkhairi ne a wame shi ina fata an fahimta duk sanda ka ɗaga wa wani kafa shi kansa yana son ya biya ka ba shi da dalili ba shi da hali na biya to wannan ɗaga kafa da kai masa a kullum kana da lada da Allah maɗaukakin sarki yake baka sakamakon ɗaga mai kafa da kai qultu sai na ce ثم سمعته يقول من أنذر falahu فله بكل يوم مثله abin da ake nufi ladan ana rubutawa duk wanda ya ɗaga wanda yake bi bashi kafa a kullum ana bashi ladan ya yi sadaka da adadin wannan kuɗin kana bin wani naira miliyan ɗaya lokacin biya ya yi bashi da daman biya sai ka ce to ka ƙara masa sati ka ƙara mai sati biyu ka ƙara mai sati uku to a kullum ana rubuta maka ladan ka yi sadaka da miliyan ɗaya to kaga ina zaka samu wannan in ba gara ɓasa ta ubangiji ta Allah ba to shi suleiman bin buraida ya ce sun tuhu ya ƙul sai na ji annabi kuma yana sake cewa man an zara ma'asiran wanda ainihin ya ɗaga kafa ya jinkirtawa wato wanda yake bi bashi falahu bi kulli yawmin mislahu sadaqa a kullum ana ninka masa kwatankwacin wannan bashi da yake bi din ya ba da sadakarsa sau biyu Daka in miliyan biyu ne a kullum ana rubuta masa ladar ya ba da sadaka ta miliyan biyu qultu sai na ce, nace tuka ya rasu lalla rasulullah kulman man anzara mu'siran falahu bi kulli yawmin mithluhu ita ya rasu lalla, a baya na ji kana cewa duk wanda ya ɗaga kafa ga wanda yake bi bashi kullum za a rubuta masa ladan ya ba da wannan dukiyar sau ɗaya, sai kuma na ji yanzu ka sake cewa sau biyu qala sai annabi sallallahu alaihi ya yace lahu bi kulli min mislahu. قبل أن يحل daina فإن حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثله صدقة annabi sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda ya bada bashi aka rubuta cewa zuwa lokaci kaza kaddara sai ya ba da bashin yace bayan sati biyu to kan sati biyun nan su zo a kowace rana ana rubuta masa ladan ya bada sadakan wannan kuɗi din ina fata an fahimta to in ranakun suka cika da ya kamata a biya shi wanda ake bi bashi bashi da damar biya sai ya ƙara ɗaga masa zuwa wani lokacin to daga nan kuma za a riƙa ninninkawa su biyu ina fatan an fahimta to sai a riƙa rubuta masa lada cewa ainihin ya ba da lada na wannan kuɗi sau biyu ina fata an fahimta to kaga ina mutum zai samu wannan waye zai iya kullun ya riƙa kyautar naira miliyan ɗaya kullun ya riƙa kyautar naira miliyan ɗaya wani zai ba da bashin nan wani yana bin ma ya ba da ma bashi miliyan ɗari kuma ya ɗaga ƙafa shekara kullum ana rubuta masa ladan ya ba da sadaka ta naira miliyan ɗari waye zai iya ba da wannan a kuɗinsa tsabar kuɗinsa haka a kullum ya riƙa ba da sadaka na naira miliyan ɗari ba za a iya ba jama'a to amma ka dubi saboda falalan ɗagawa wanda kake bi bashi ƙafa shi kansa yana son biya wannan fa ana magana ne jama'a ga masu son biyan bashi akwai wanda wallahi in kana bin shi ba ya iya ya iya bacci saboda yana tuna to in ya mutu ta yaya za a biya masa ina fata an fahimta babban burinsa ya biya wannan bashi akwai wanda kuma bai damu ba da za a ƙara mai ɗoriya kan wanda ya ci fa biha wa ni'mat to kaga wannan shi ya zalunci kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo masallaci ya ga wani sahabi a zaune sai ya ce ya ka shigo masallaci ka zauna ba lokacin sallah ba ya ce ya rasulullah duniya ta yi mun kunci damuwa da wahalhalu sun min yawa ga ba su suka sai ya fara kuka sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace bari in gaya maka kalmar da idan ka faɗe ta ubangiji ta'ala zai yaye maka damuwa ka kuma ya biya maka bashin ka matukar kana san biya sai ce ka ce Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika min al wal bukhl wa a'udhu bika min ghalabati ad-dayn wa rizal rijal yace sai na faɗa sai Allah ya biya min bashi na ya yaye min damuwata to kaga sha'anin bashi wani abu ne wanda yake mai wahala jama'a abu ne wanda yake mai wahala to wasu ba sa son biya wasu kuma suna son biya to su waɗanda suke son biya su ne ubangiji ta'ala yake cewa ai musu wannan alfarma din shi kansa ya san ya riƙe haƙƙinka cutarwa ce a gare shi yana ta ƙoƙarin ya ga ya biya ka amma sakamakon yanayi na rayuwa ba shi da damar da zai biya ka to wannan sai ka ɗaga masa kafa kana da wannan lada ɗin na'am sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubu وليكتب, وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يقولا رجلين فرجل وامرأتان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل إحداهما فتنكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسألوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط هدى الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح فليس عليكم جناه ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم wannan aya ita ce aya da tafi kowace aya tsawo a cikin alkur'ani mabuta ilimi suka ce wannan aya tana daga cikin ayoyi da ke nuna ƙauna da soyayya ta allah maɗaukakin sarki ga muminai wannan maganar wani ne wannan aya mai tsawo jama'a maganar Allah ne kuma da su waye yake maganar yanayi ne da muminai da baya son su da bi da lokaci yana tsawaita magana da yi musu bayani daki daki kamar yadda ya zo a wannan aya ba don haka shi yasa zaka gani a cikin ayoyi da galibi aka saukar da su a garin maka wato gajejjerun ayoyi ne sai ka ji Allah ya ce wa tur wa kitabin mastur summa nazar ثم عبس وبصر saboda da kafirai ake magana don haka ubangiji ta'ala baya son ya saka musu da fuska yi magana amma da ke da muminai ake magana sai ubangiji ta'ala ya tsawaita bayani a riƙa musu bayani daki-daki ta yadda za ka fahimta a fito da komai fili sakamakon wanda ake magana da shi mumini ne to wannan alama ce ta soyayyar da ubangiji ta'ala ke yi wa muminai da ba zai ainihin yi musu bayani daki-daki kamar yadda yake ba to wannan aya ita ce tafi kowace aya tsawo a cikin ayoyin alkur'ani kuma aya ce da take magana dangane da ainihin mas'aloli da suka shafi ba da rance mas'aloli da suka shafi bashi Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza tadayantum bidainin idan za ku ainihin nemi rance idan za ku ba da bashi bidainin game da bashi na wani abu ila ajalin musamman zuwa wani lokaci faktubuhu ku rubuta shi ubangiji ta'ala da shi yayi dan adam ya san abin da ya gina zuciyar dan adam akai na san dukiya da san kuɗi da san duniya da san abin kansa ya san irin mas'aloli da za su rika faruwa sakamakon wannan abin da aka yake bawa bayansa wato tsare-tsare da za su bi domin su samu aminci da jituwa a tsakaninsa a sanda suka tashi mu'amala ainihin ta bashi faɗin Allah maɗaukakin sarki iza ta dayantu ta dayana yana wazanin tafa'ala wanda duk lokacin da ainihin fi'ili ya zo a bisa wannan wazanin yana nufin ta dayana tafa'ala wato ta kowane ɓangare na masu ainihin ba da bashi kowa akwai abin da ake so ya yi ina fata an fahimta shi yasa aka ce ta dayantu duk lokacin da fi'ili ya zo a bisa wannan siga ɗin to ana nufin ba ta ɓari ɗaya ake wannan aiki ba dole kamar yadda mai ba da bashi yake ba da gudunmawa akwai abubuwa da aka ce yayi to shi ma mai karɓan bashi akwai abubuwa da aka ce yayi shi yasa Allah ya ce iza dayantu amma da a ce ana magana ne da a ce ana magana ne da ɗaya daga cikinsu to sai a ce izastadantum idan kuka ba da bashi ko idan kuka nemi a baku bashi amma da ke shi mai bayarwa akwai abubuwa da aka ce zai yi shi mai karɓa akwai abubuwa da aka ce zai yi shi ma sai aka ce iza ta dayantu na fata an fahimta ala wazni tafa'ala Allah madaukakin sarki yace iza ta bi bidainin ila ajalin musamman faktubuhu idan kuka nemi ba da bashi a tsakankaninku ila ajalin musamman nan faɗinsa bidainin da bashi wannan na nuna maka cewa shari'a ta baka dama duk wani abu da aka halalta wa mumini amfani da shi aka halalta wa mumini saye da sayarwa a kai to ya halatta a karbi shi da bashi kowane irin abu ne shi yasa Allah ya ce bidainin ya kawo shi ala sigatun nakira ya kawo shi a nakira idza tadayantum bidainin da wani ranci kowane irin abu ina fata an fahimta ila ajalin musamman zuwa wani lokaci wanda yake ambatacce faktubuhu ku rubuta shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo garin madina sai ya ga mutanen madina suna ba da ainihin bashi wani zai ba da dabino bashi wani zai ba da ainihin inabi bashi wani zai ba da kaza bashi amma in ya bayar ba a cewa rana kaza zan dawo maka da shi kamar yadda a yau zaka ga akwai masu yin wannan da Allah wani ba na rance na naira dubu biyar sai ka ɗauka bashi shi bai ce ma rana kaza zai dawo maka da shi ba kai baka ce yaushe zaka dawo min da shi ba to babu shakka wannan sabawa ne a cikin ka'idoji na ba da bashi ina fatan an fahimta duk yadda yadda take tsakaninka da shi ila ajalin musamman ya ambata maka lokaci ina fatan an fahimta Allah madaukakin sarki yace faktubuhu ku rubuta shi wal yaktub bainakum katibun bil adl a tsakankaninku mai da bashi da mai karba liyaktub bainakum katibun bil adl marubuci ya rubutu a tsakaninku bil adli bisa adalci wato agreement ɗin da za a rubuta na abin da za a bayar ka dubi yadda ubangiji ta'ala ke koyawa bayansa yadda za su tsare mutuncinsu a harka ta mu'amala ta kuɗi da yadda su kuma za su tsare ainihin dukiyar tasu domin duk abin da aka yi shi a rubuce kowa ya faɗi abin da yake ƙudurce da shi a zuciyarsa dangane da bashin shi mai bayarwa da shi mai karɓa to kaga wannan abu da aka rubuta zai zama na a tabbace yake har zuwa lokacin da aka kayyade to wal yaktub bainakum katibun bil adl a samu wani marubuci da zai rubuta a tsakaninku bil adli a bisa ga gaskiya da adalci shi wanda zai rubuta muku kada ya ƙara komai cikin abin da zai rubuta daga abin da mai bada bashi zai faɗa haka shi mai karɓan haka kuma kada ya ƙara komai ko ya rage cikin abin da zai rubuta daga abin da mai karɓan bashi zai ainihin furta ya faɗa ina fata an fahimta wannan ma'anar wal yaktub bainakum katibun bil adl abin mamaki anan me yasa ubangiji ta'ala ya ce wal yaktub bainakum katibun bil adl me yasa a farko aka ce faktubuhu ku rubuta shi ina fata an fahimta idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu ku rubuta shi da wa ake nufi ake magana mai ba da bashi da mai karba sai kuma aka biyo baya da falyaktub bainakum katibun bil adl wani mai rubutu ya rubuta muku a tsakaninku tsakanin wadawa mai bayarwa da mai karba a ayar gabar ayar da ta gabata mai bayarwa da mai karba su aka ce su rubuta a wannan gaba ta ayar kuma a samu mai rubutu tsakanin mai bayarwa da kuma mai karba Allah maɗaukakin sarki ya kawo haka ne saboda hikimar sanin cewa a cikin bayansa akwai waɗanda suke ummiyona la alamu alkitab ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba to su kuma ai ba za a ce tunda ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba an soke hukunci a kansu to sai su nemo wanda zai rubuta musu wannan kuma na ƙara buɗe maka cewa saboda sauƙaƙawa da ubangiji ta'ala ke yi wa bayansa hatta wanda yake ba shi da dama na iya rubutu ba shi da dama na iya karatu in dai yana da wadata aka nemi bashi gurinsa ya bayar in dai yana da bukata ya nemi rance gurin dan uwansa ko da bai iya rubutu ba rashin iya rubutunsa da rashin iya karatunsa wannan bai sa a hana shi neman bashi ba saboda ubangiji ta'ala ya yalwata wa bayinsa ya yace wal yaktub bainakum katibun bil adl a samu ainihin marubuci a tsakaninku da zai rubuta bisa adalci wannan idan ya kasance ku ba za ku iya rubutawa ba kenan amma in za ku iya rubutawa to ɗaya daga cikin ku sai ya rubuta muku ni wane wane na ba wa wane rance na kuɗi naira dubu kaza naira miliyan kaza a yau rana kaza kuma zai dawo man da shi a rana kaza na fata an fahimta shi ne karɓa kuma ya ce ni wane ya karɓa shi ma ya rubuta ni wane yau muna rana kaza ga wata kaza wani ya bani rance na kuɗi naira miliyan kaza da zimmar zan maida mishi su a rana kaza ga wata kaza sai ya sa hannu wancan shi ma sai ya sa hannu sai su sake rubutawa wannan ya rike kofi ɗaya hannunsa wancan ya rike kofi ɗaya hannunsa to me yafi haka samun aminci a ainihin rance a tsakanin al'umma babu shi to ainihin su sun kasance a zamanin nan da annabi ya zo madina ya tadda su haka suke yi to sai kaga sai in mutum ya buƙaci a dawo mai da kuɗinsa to sai wanda aka bawa bashi nan ya riƙe masa wasa da hankali domin bai ƙayyade masa lokaci kaza zan baka ba ina fata an fahimta to wannan sai ya kai ga sai aka riƙa samun matsaloli a tsakankaninsu ina fata an fahimta aka riƙa samun matsaloli domin akwai wanda ba shi da haƙuri in yana binka bashi ba shi da haƙuri kullum kenan ya riƙa bibiyarka kullum ya riƙa bibiyarka to in ko baka bashi ba tunda yana bibiyar ka a kullum baka bayarwa to sai ya haddasa fituna daga ba tsakanin ka da shi akwai wanda kuma yana da hakuri in yana bin ka bashi yakan kame ya shiru zuwa lokacin da kai zaka bashi to wani kuma in aka yi masa wannan shi kuma bashi da ranar biya tunda mai bin ka bashi ya kame baya damanka da cewa ba ni kuɗi na to dama shi kuma ba mai biyan bashi ne to sai a ta tafiya haka ina fata an fahimta to kaga me zai magance wannan matsalar shine a rubuta in aka rubuta na bashi a rana kaza zai dawo min da shi a rana kaza da ranar ta yi kai tsaye zai zo ya ce ba ni kuɗi na ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya ce wala ya abakatibun ay yaktuba kama Allah wala ya abakatibun shi wanda zai yi rubutu a tsakanin mai bada bashi da mai karba kada ya ƙi an yaktuba da ya rubuta musu wannan agreement din kama Allah kamar yadda Allah ya sanar da shi wannan ilimi to kada ya ƙi musu akan samu waɗanda suke mu'amala ta ba da bashi a tsakaninsu amma ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba don haka akwai buƙatar su nemo wanda zai rubuta musu to kai da aka nemo ka yi rubutu kar ka ce ni kai saboda neman aminci saboda kar a shiga rigima da fitina da kai ni ban da ni Ah, Allah ya ce wala ya aba katibun an yaktuba kama allamahullah mabuta ilimin tafsiri sun fassara wannan gaba ta aya da tafsiri iri biyu na farko wala ya aba katibun an yaktuba kama allamahullah kada ya ki rubutawa kamar yadda ubangiji ya sanar da shi abin nufi kamar yadda Allah ya yi masa baiwa bai hana shi ilimi na iya rubutawa ba to shi ma kada ya ki rubutawa wasu kamar yadda Allah ya masa baiwa fassara ta biyu wala wala ya ba katibun an yaktuba kama allamahu Allah wato shi mai rubutawan kada ya ki rubuta musu wannan agreement din kaman salon da ubangiji ta'ala ya ce a bi gurin rubutawa kada shi tunda shi ya iya rubutu ya bi ra'ayinsa kawai da tsarinsa ya ce zai rubuta a haka a'a yaya Allah ya ce a rubuta sai ya rubuta ta yadda Allah ya ce a rubuta din shine kama Allah da haka kowanne daga cikin waɗannan fasarori guda biyu suna hawa kan ma'anar ayar domin wannan maganar ubangiji ne ba maganar ɗan adam ba maganar Allah maɗaukakin sarki kuma sai a furta ta sai ta tsoma ma'anoni daban-daban kuma duk ita ɗaya ina fatan an fahimta don haka kada ya ƙi rubutawa kamar yadda ubangiji ta'ala ya sanar da shi falyaktub shi mai rubutun rubutu ne aikinsa wal yumlil alladhi alaihi alhaq shi mai ba da bashi wanda haƙƙin kuɗin walillin lazi alaihi alhaq wanda shi ake bawa bashin shi zai faɗa abin da za a rubuta shi ne al'imla abin da ake nufi da al'imla mutum ya rika furta abu kai kana rubutawa ina fata an fahimta da aka allazi alaihi alhaq waliyumlil kai ne ka nemi rance na naira dubu goma gurin wani shi wanda zai baka rancen nan bai iya rubutu ba kai ma da kake neman rance baka iya rubutu ba to sai aka samo wanda zai yi rubutun wannan agreement yarjejeniya a tsakaninka da wanda zai baka wannan rance to kai da kake karɓar rancen kai za ka yi magana ni wani kana faɗa shi kuma mai rubutu yana rubutawa ni wani ina fatan an fahimta ba zai canza damiri ba shi ya samu abota ilimin fiƙo suka ce hatta ma'iru la gayyar. madadin mai suna Muhammad ya nemi rance gurin mai suna Ibrahim mai suna Muhammad baya iya rubutu ina fata an fahimta to in yazo rubutawa in yazo zai ce ni Muhammad na karɓi rance gurin Ibrahim to mai rubutu abin da zai rubuta shi ma zai ce ni Muhammad ina fata an fahimta ba wai rubutawa zai iya ce kai Muhammad ba ina fata an fahimta zai rubuta ne a sigar duk abin da ya je an faɗa shi zai faɗa ina fata an fahimta to Allah madaukakin sarki ce wal yumlil alladhi alaihi alhaq shi wanda haƙƙi yake kansa zai ainihin faɗa sai a rubuta wal yattaqillaha rabbahu yaji tsoron Allah ubangijinsa wala yabkhas minhu shay'a kada ya koye ya rage wani abu daga ciki ina fatan an fahimta cikin abubuwa da zai faɗa a rubuta ya tabbata ya faɗi komai da komai da ya kamata ya faɗe su ya ji tsoron ubangijinsa a nan wal yattaqillaha rabbahu wala yubkhis min wala yabkhas minhu shay'a ma ilimin tafsiri suka ce na iya ɗaukan ma'ana guda biyu in ma shi ne faɗa a rubuta shi ake nufi da wal yattaqillaha rabba ya ji tsoron Allah ubangijinsa wala yabkhas minhu kada ya rage wani abu ya daga ciki ya takaita tashi ya rage shi in ma kuma shi ne rubutun waliyattaqillaha rabba a abinda ake faɗa ya ji tsoron ubangijinsa kada ya rage wani abu cikin abin da wancan ya faɗa ina fata an fahimta domin tunda bai shi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba zai zo yana furta abin da yake nufi mai rubutu kuma zai iya ragewa shi mai faɗa bai san an rage ba tunda bai iya karatu ba bai iya rubutu ba ina fata an fahimta to waliyattaqillaha ya ji tsoron Allah to wannan ayar fassarori guda biyu din su ma duk in ka dora akan ayar duka ayar tana dauke da waɗannan ma'anoni guda biyu Allah ya ce fa in kana alladhi alayhi alhaqqu safihan shi wanda haƙƙin yake a kansa mai kuɗin in ya kasance safihan wato wawa ne ba shi da cikakken hankali au da'ifan ko kuma yana da rauni kuɗin da za a ba da rancen kuɗi ne na ɗan ƙaramin yaro maraya iyayensa sun mutu sun bar shi bai iya magana ba bai iya rubutu ba kuma za a ba da bashi a dukiyarsa to kaga wannan shine da'if ko kuma yana da cutar hauka ga wani nan Allah ya jarrabe shi da cutar hauka amma yana da dukiya mai tarin yawa to ake son a ba da bashi a cikin dukiyarsa to kaga ba zai yi mahaukaci ya zo ya ce na ba da rance na kaza kaza ba ya zama da'if din kenan to Allah madaukakin sarki ya ce idan ya kasance safihan yana da wauta cutar wauta au da'ifan ko kuma yana da rauni in ma rauni na karancin shekaru in ma rauni na hauka au la yastati'u an yumilla ko kuma ba zai iya ainihin furta alkawalin da agreement din da yarjejeniyar da ke tsakanin shi da wanda zai bawa bashi ba ko sakamakon rashin lafiya ko yana cikin wani yanayi da dai ba zai iya furtawa ya faɗa ba falyumlil waliyuhu bil adl to majibincin lamarinsa sai ya zo ya faɗa idan maraya ne to wanda ke riko da rike da wanda ke rikon wannan maraya shi zai zo ya ainihin ya faɗi agreement ɗin da za a yi yana faɗa kuma ana rubutawa ko kuma wansa ko kuma mahaifinsa ina fata an fahimta ko kuma wani wanda shi ne yake majibincin lamarinsa to zai faɗa a madadinsa dan me zai faɗa a madadinsa sakamakon shi yana da cutar hauka yana da cutar wauta yana da rauni wadda wannan raunin zai sa ba zai iya furta abin da ake so ya furta gurin ainihin yarjejeniya ba to sai a samu wani cikin majibanta lamarinsa shi zai yi wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wastashhidu shahidain min rijalikum idan bayan an gama rubutawa shi mai ba da rance ya ce ni wane wane yau na bawa wane rance na kuɗi kaza zai dawo man da shi rana kaza ya sa hannu shi mai karɓa ya ce ni wane na karɓi rance na kuɗi naira kaza gurin wane a yau kwanan wata kaza zan maida mishi a rana kaza shi ma ya sa hannu to sai wastashidu shahidai ne min rijalikum sai a nemi shaidu biyu kuma daga cikin mutane Wani ya shaida shaidu biyu ma wato shaidu biyu abin da ake nufi shaida ɗaya ta ɓangaren shi mai bayarwa shaida ɗaya ta ɓangaren shi mai ainihin mai karɓa wasu ma'abuta ilimin tafsiri suka ce wasu shidu shahidai ne min rijalikum abun nufi kowa ya nemo shaidu guda biyu ina fata an fahimta mai bayarwa ya zama yana da shaidu guda biyu da ke shaidawa akan wannan mai karɓa ya zama yana da shaidu guda biyu da ke shaidawa cewa an bashi to wanne daga cikin fassarorin ya fita a ma'anar ayar wasu shidu shahidai ne min rijalikum ku yi shaida da masu shaida biyu cikin ku babu shakka idan kowa ya zo da shaidu guda biyu wannan shi yafi karfi ina fata an fahimta domin yi shaidan wani ya rasu kamun lokacin biyan kuɗin ina fata an fahimta to kaga in shaidan wani ya rasu kamun lokacin biyan kuɗin sai zama shaidansa guda ɗaya ne za a iya samun matsala amma in shaidu guda biyu ne Allah maɗaukakin sarki yana abinsa cikin hikima in ɗaya ya mutu to ɗaya na nan ina fatan an fahimta to wastashidu ne min rijalikum ainihin ku shaida da mutum biyu daga cikin mutanen ku. fa in lam yakuna rajulaini idan ya kasance shaidu da za a samu ba su kasance maza biyu ba shi wannan ba shi da mutum biyu to Allah madaukakin sarki ya ce farajulun wa mra'atan to sai a nemo namiji guda ɗaya da mata guda biyu da aka shaidar da namiji guda ɗaya ke bayarwa mata biyu suke bayarwa me yasa wannan Allah madaukakin sarki yace min man dauna min shuhada shaidun nan da za ku nemo cikin waɗanda kuka yarda da su cikin shaidu ba kowa bane yake zama shaida jama'a makareci baya zama shaida mai zalunci da cutar da mutane da yaudara da damfara baya zama shaida akan wato shari'a takan yi itibari ta amfani da shaidar mai shaida idan ya kasance mutumin kirki ne a cikin al'umma an masa shaida da cewa mutumin kirki ne an masa shaida da cewa ba zai yi zalunci ba an masa shaida da cewa mutum ne wanda yake da tsantseni da tsoron Allah to wannan shine al'adil mutumin da yake adali shi ake karban shaidarsa amma yanzu saboda zan za a yi rance tsakaninka da wani kawai ya je ya zo da wani dan wiwi a matsayin shaidarsa to ba za a karɓi wannan shaidar ba ina fata an fahimta ya je ya zo da wani mazinaci ko mashayin giya a matsayin shaidarsa ba za a karɓi wannan shaidar ba ina fata an fahimta domin wanda imaninsa bai hana shi aukawa zina ba imanin shi ba zai hana shi ainihin jirkitar da harkar shida ba na fata an fahimta wanda imaninsa bai hana shi shan kayan maye ba to imaninsa ba zai sa kuma ya yi adalci a abin da zai yi na shida ba don haka ko da a shari'a ne ko da a shari'ar musulunci aka zo kotu aka ce wani zo da shaidunka sai ka je ka zo da yan wuri alkali ba zai kula da su ba saboda a shari'ance wayannan ba za a yi itibari ainihin wato wato wato shaidar su ba Allah madaukakin sarki yace mimman tardawna min ash-shuhada daga cikin waɗanda kuka yarda da su cikin shaidu me yasa idan fa in lam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atan idan ya kasance ba maza biyu ka zo da su a matsayin shaidunka ba a zo da namiji ɗaya da mata biyu me hikimar haka an tadilla ihdahuma fa tudhakkiru ihdahuma al-ukhra domin in ɗaya daga cikin matan nan ta manta wani abu ɗayar za ta tuna mata wadda ke tabbatar maka da cewa shaidar namiji ɗaya a matsayin shaidar mata biyu yake shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma ra'aitu naqisatu aqlin wa dinin aghlabu ala rijali min kunna yace ban taba ganin waɗanda suke da tawaya a hankali da tunaninsu suna da tawaya sannan a addinin su ma suna da tawaya amma kuma suke iya rinjayar namiji kaman ku ba mace tana da raunin hankali tana da raunin tunani tana da kuma rauni a addinin ta amma sai kaga ta rinjaye mai hankali kuma mace da idanunta za ta rinjaye namiji mace da labbanta da bakinta da kalmomanta za ta rinjaye namiji mace a tafiyarta za ta rinjaye namiji tare da cewa an ce shi mai hankali ne ita kuma ita ce mai raunin hankali to sai annabi yake cewa abin da ke bashi mamaki shine ga abin da shi yana da rauni a tunaninsa da hankalinsa amma kuma sai kaga yarin jayi mai hankali Allah ya samu dace dalilin haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce galibin mata da za su shiga wuta to in ma su shiga tare da mazajen nasu in ma kuma su shiga da iyayensu ko kuma da waɗanda suke majibinta lamuransu saboda mace yanzu sai ta maka kukan ƙarya sai ka yadda har ta yi burgima har ta yi komai a ƙasa da kayi abin da take so sai ta dawo ta fara dariya ta ce in ba haka akai ba ai ba za a yi to kaga na qisatu aqlin wa din aghlabu ala rijal suna da raunin hankali da tunani amma kuma suna da rinjaye Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to amma dai ba a son mutum mace ta rinjaye shi abin da yake ba daidai ba a fage wanda yake na rujula a matsayinka na namiji ka tsaya ka zama namiji to ana son ka zamo namiji a wannan babi amma a wasu abubuwa waɗanda suka shafe ta na haƙƙinta da ba ka yi mata taimaka kukan ƙarya taiwane ne na ƙarya sai ka ji tausayi ta ce wallahi za ta gaya wa iyaye za ta yi kaza za ta yi kaza alhali ba faɗa za ta yi ba sai ka ji tsoron wannan sai ka yi mata to wannan rinjaye da ta yi maka yana da kyau amma mace saboda ɗanɗan kana son ta rinjaye ka ta zama mijinta ce ta zama ita za ta juya komai to wallahi ba za a kai ga nasara a gidanka ba ba za a kai ga nasara a tarbiyyar ƴaƴanka ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa lan yafluha qaumun wallau amrahum imra'a duk mutanen da suka mai da lamarinsu suka sanya a hannun mace to wallahi sai an samu sai an samu ainihin faɗi a wannan harkar ba za a kai ga nasara ba sai an rushe to annabi sallallahu Allah madaukakin sarki yace in uh, an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra domin idan ɗaya ta batta ainihin manta ta manta cewa wani abu a lokacin da za a bada shaida to yar uwarta sai ta ainihin tuna mata da haka idan ka je shari'a a kotu sai ya zama na ɗan uwanka aka ce kowa ya zo da shaidu kowa ya zo da shaidu goma goma to kai duk shaidun ka maza ne shi kuma wancan duk shaidun sa mata ne to zai zo da mata nawa kenan ina fata an fahimta to me kuke tunani wa zai nasara Allah ya sa mu dace a ilimin alƙalanci akwai wasu abubuwa da ake cewa alƙalai su yi in dai mace ce za ta zo ta ba da shaida saboda akwai kalmomi da in mace ta yi za ka ba ta akwai irin wannan shi yasa alƙalanci akwai wahala jama'a hanya ce ta halaka in wanda Allah bai tsiratar da shi ba Allah ya samu dace Allah ya ce wala ya'ba shuhada'u idza madu'u su shaidu din nan kada su ki halarta in aka kira su sawa'an in aka kira su domin su zo su sheda, shaida ko kuma in aka kira su su zo su ba da shaida ina fatan an fahimta Allah madaukakin sarki ya ce wala tas'amu an tattubuhu saghiran aw kabiran ila ajalihi kada ku ji kiwuya na rubuta wannan agreement din akan dukiya da kuke bayarwa na rance sawa'an wannan kuɗi kaɗan ne ko kuma yana da yawa kada ku yi kiwuyan rubuta haka zalikum aqsadu inda Allah wa aqwamu lishahada yin haka shi yafi zama daidai shi yafi ainihin cancanta ya zama akwai adalci ciki a gurin Allah madaukakin sarki wa aqwamu lishahada kuma shi yafi tabbatar da shaida wa adna Allah tartabu kuma haka shi yafi kusa da kada a samu kokonto a cikin abin da aka bayar Allah madaukakin sarki yace illa an takuna tijaratan to amma babu laifi ya zama na kar ku yi rubutu din in ya kasance kasuwanci ne cinikayya ne hadiran wanda a lokacin tubiruna ha kuke gudanarwa a lokacin zan baka ka bani a'a ba ni zan je in zo maka da shi yanzu kamar yadda ake yi a kasuwanni wane wannan naira nawa ne ya ce maka naira ɗari ne ya ce to ba ni zan kawo maka yanzu sai ka bashi sai ya je to babu bukatan sai an rubuta ni yanzu karfe kaza wani na karfe kaza da minti kaza na bawo wani kaya na naira kaza bayan minti talatin zai dawo min da ita babu wannan tijaratan hadiran wato kasuwanci wanda yake a halarci tsakanin hadiratan ha bainakum Allah yace fa laysa alaikum junahun Allah tatubu babu laifi a irin wannan ba sai kun yi rubutu ba Allah ya ce wa ashidu idza tabaya'tu ku rika shaidawa idan za ku yi cinikayya akwai cinikayyar da za a yi dole sai an nemo shaidu za ka sai fili ka nemo shaidu ne sai maka shi ma ya nemo shaidu da duk wani abu wanda idan aka yi cinikayya akai akan iya samun rigima to Allah ya ce wa ashidu idza tabaya'tu ku ainihin nemo shaidu idan za ku yi cinikayya wala yubarra katibun wala shahid Allah madaukakin sarki yace kada ainihin mai rubutu na agreement da kuma mai ba da shaida su cutarwa ga waɗanda suke musu shaida da kuma rubutu ɗin ina fatan an fahimta Allah ya ce wa in taf'alu in kuka aikata haka fa innahu fusuq in har mai rubutu ya cutar da waɗanda yake musu rubutu ko mai ba da shaida ya cutar da waɗanda ake ba da shaida a gare su in ya aikata haka fa innahu fusuqun bikum to yin aiki yin haka din aiki ne na fasikanci aiki ne na barna a wakaran kanku ku masu ba da shaida da kuka yi haka din wattaqullaha Allah yace ku ji tsoron Allah wa ya'allimukumullah ubangiji zai sanar da ku wannan maganar da wa ake yi ana yi da su masu rubutu. wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ya'allimukumullah ubangiji zai ilmantar da ku wadda wannan ma'abota ilimi suka ci babban sirri ne na ainihin samun ilimi ga dan adam duk wanda ka gani a bisa gwargwadon karfin imaninka da takawarka Allah yake baka ilimi na addini da saninsa a bisa gwargwadon raunin imanin mutum da sanin Allah ubangiji ta'ala yake hana shi ilimin addini wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa yu'allimukum Allah ubangiji zai sanar da ku wallahu bi kulli shay'in alim Allah madaukakin sarki masani ne dangane da komai abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu ladansa abinda muka faɗa bisa kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana wannan babi yana da faɗi sosai domin akwai abubuwa da dama da ya kamata a ce mun yi magana a kai domin a iya yin rubutun wasu abubuwa kuma su bujiro ba a faɗe su ba to amma kuma ga yanda yanayin lokaci ya kawo insha Allah ta'ala kilan gobe mu maimaita ayar saboda fitowa da wasu abubuwa a gaggauce sannan kuma sai mu daura wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk